an kammala shirye-shiryen tahiyar shugaba muhammadu buhari da tawagasa zuwa kasar sin inda ake sa ran gwamnatin najeriya za ta gabatar da bukatu domin a yi haɗin gwiwa da kasar china wurin fitowa da waɗansu matakan taimakawa najeriya wurin farfaduwa da tattalin arzikinta daga dai ɓangaren cinikayya da ɓangaren samar da wutar lantarki da kuma sha'anin noma tuni dai tawagar share fage ta riga ta kama hanya zuwa china a shirye-shiryen da ake yi na gudanar da wannan taro akan haka ne na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaban muhammadu buhari domin in ji ƙarin bayani akan muhimmanci da kuma shirye-shiryen yin wannan tafiya a daidai wannan lokaci shugaban muhammadu buhari insha allah zai je china kuma zai tattauna da shugaba xi jinping shi shugaban kasar china ne kuma akwai muhimman abubuwa da dama da za a tattauna akwai abubuwa da kasar china take da sha'awa a najeriya don ta kama mana wajen aiwatar da su akwai maganan layin dogo wato na jirgin kasa wanda yake an daga ana maganarsa sabo da ake so a yi tsakanin Legas zuwa Kano zai fito jihohin nan da karo Ibadan da sauran su har su Niger Kaduna ya shigo Kano sannan akwai ɗayan kuma wanda ya tashi da Saba zuwa har Lagos baya da kuma wannan magana akwai kuma maganar wutar lantarki na tashar wutar lantarki ta ruwa ta haiman bila jihar Adamawa. Shi ma wannan abu ne da aka daɗe ana ta tattaunawa a kai kuma ba a samu ci gaba yadda ake so ba so muna ganin idan shawarwarin suka tafi daidai kamar yadda ake so ita ƙasar china za ta iya shigowa da kuɗin da za a yi wasu a cikin waɗannan muhimman ayyuka ko kuma dukkan su gaba ɗaya ma domin a samu ci gaba kuma Najeriya wataƙila ta biya daga baya. to idan kana magana za ta biya daga baya ba magana tallafi ba ne kawai magana ce ta bashi a daidai wannan lokacin da kasar ke magana kuka da irin basu kama da ake binta ya kamata ko ina kana ganin daidai ne dabara ce mai kyau a sake ce wani bashin irin waɗannan kasan bashi ne na illa wanda bai da amfani shine wanda za a karɓo bashi a ci a sha a kasayar wannan kana magana a kan muhimman ayyuka waɗanda suke su da kansu za su ne da kuɗin da aka ciwo a kan tashar wutar lantarki in dai tana aiki ana mai megawatt wajen dubu hudu wanda yake kusan ne adadin iyakacin wutar lantarki da muke samu a Najeriya gaba ki daya. To, ai za a samu kudin da ta wannan fannin shi kaɗai za a samu kuɗin da za a maida shi kansu kuma hanyoyin jiragen ƙasar nan in dai suna aiki kuma eh, an samu yadda ake so su ma za a maida abin da aka karbo ta san wato gwamnatin najeriya za ta sa wani abu ba wai ta ake gaba ɗaya ake neman bashi a kan ba akwai ɓangare na wannan kuɗaɗen muhimman ayyuka da ita gwamnati za ta bayar abin da ya faru a baya shine ita gwamnatin da ta shuɗe da ta sa hannu akan wannan yarjejeniyoyi abin da za ta ba da na gudunmuwa misalin kashi ko ashirin bisa ɗari ba su bada ba saboda haka idan mu ba mu bada namu ba su ba za su sako nasu ba to yanzu abin da ake fata shi ne wata kilan aka tattauna da su ko ana iya samun watakila su ƙaro sassauci da ba mu da abin yanzu a hannunmu ne kuma yawa a rage mu abin da za mu ajiye kan teburi kafin su su kawo nasu. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da nai da shi dangane da ziyara da shugaba Muhammadu Buhari zai kai a ƙasar Sin a ƙarshen wannan makon. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.